a zamanta na yammacin jiya juma'a a ƙarƙashin shugabancin mai shari'a buba muhammad ne kotun tsarin mulkin ƙasa ta sanar da sunayen mutanen da suka cancanci shiga zaben na ranar 27 ga watan disamba declare eligible à l'élection presidential premier tour du dimanche 27 December 2020 Daga cikin 'yan takara 41 da suka nuna sha'awar shiga wannan fafatawa, kotun ta ce 30 ne suka cike sharuɗan da ya kamata. Ɗan takarar jam'iyyar PNDS tarayya Bazum Mohammed na daga cikin waɗanda suka sami izinin shiga wannan zaɓe ga abin da yake cewa jim kaɗan bayan bayyanar wannan labari. Ina ma Allah godiya da hakan ya wakana kuma ina fatan Allah ya kama mini. Eh, don wannan zaɓen na mu yi su cikin lamin lahiya kuma allah ya bani nasara eh, na aiki cikin parti eh, tun da muka kirkiro shi kuma musamman yau wata hudu kuma shaida ne ban yi zama gida ba nike ta zagaya in je in ga magoya bayan mu. ni za ni ci gaba da ziyara har mu kai ga yakin saɓe Eh, in ko aka kai ma aka kai ga yagin sabe muna da hukuma ta partinmu ta kula da tsare-tsare za mu aiki da tsare-tsaren da za. Kotun ta ce ta yi watsi da takardun 'yan takara sha ɗaya saboda rashin cika ka'ida akasarin su waɗanda suka gasa biyan kuɗaɗen jingar da aka ƙayyade sai jagoran 'yan adawa Hamma Amadu na jam'iyyar Model Lumana wanda hukuncin da aka yanke masa a shari'ar nan ta badakalar jarirai ta gogawa takardun sa bakin fenti. Ba mu sami jin ta bakin Hamma Amadu ba saboda makusantansa sun ce ya yi tafiya zuwa Abuja to amma ga ra'ayin wani ɗan jam'iyyar ta Model Lumana Alhashi Sidi mai raƙumi. Mun ji bakin ciki da abun ya faru haka. In an yi shari'a bisa gaskiya an nuna lahiskan ya hana ya takara a wajen babu laifi ba san sauran min ita ba. Amma abin da muka yi bakin ciki da shi da ta faru haka. Ka sai sa jam'iyya kullum mu dan takara muke shira. muna jiran da Allah ya sa gashi abin da ya ce mu yi kamar alƙibla ne abin da nuna mai shi za mu yi fa yanzu jiran muka ya bamu wani umarnin abin da za mu yi yanzu mu muka muhammad ba abin da muke magana wannan da kan jin bakin cikin mu da haka ta faru sunan mutum arba'in da wani abu na mu yana cikin sha ɗaya wanda ba su to ba to a bakin cikin mu kenan sai shi in ya zo ya gaya mana cewa ga yadda za mu ɗauka. a ƙarshe kotun ta ce za ta miƙa sunayen waɗanda ke da izinin shiga wannan zaɓe a hannun ofishin ministan cikin gida wanda kuma ke da alhakin damƙa abin ga hukumar zaɓe ta ƙasa makarraban babbar jam'iyyar ta 'yan hamayya sun ce a nan gaba kaɗan za su bayyana matsayinsu a jam'iyyance game da wannan mataki da ke zuwa a wani lokacin da muhawara ke ƙara zafi a fagen siyasar ta nijar musamman a tsakanin magoya bayan hama amadu da na ɗan takarar jam'iyyar pnds mai mulki bazum muhammad sule mumuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar